murna na isowan wannan wata mai albarka watan ramadan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan watan ramadan ya kama yakan fito wajen sahabbansa yana musu bushara da wannan wata wanda yake wata mai albarka watan tuba watan yantawa daga wuta zuwa aljanna watan lailatul qadr watan qur'ani watan karban addu'a watan ciyarwa fi sabilillahi watan sadar da zumunci watan ninka lada ninkin baninki watan ƙiyamun laili watan sallan tarawihi watan tilawan ƙur'ani waɗannan irin alkhairai da ke ciki fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alisu kan mutu wajen sahabban sai yana musu bushara ya ce a takum ramadan shaharun mubarakun wannan hadisi ya cikin sahihun nasa'i hadisi na 1992 in ya fito gare su ya ce ramadan ya zo muku wata mai albarka sai faɗi kaɗan daga cikin albarkan watan sai ce futihat abuwa janna a wannan wata ana wangala ƙofofin aljanna bi ma'ana shiga aljanna yakan zama mai sauƙi abinda yara ke cewa wannan kan ai bulus ne to shiga aljanna a ramadana ga musulmi bulus ne wa ghulliqat abwabun nar sannan kuma ana kulla kofofin wuta abin da yake nufi shine shiga wuta yana da wahala wanda kaga a ramadana ya mutu ya shiga wuta to babu kokonto shedancinsa ya kai iyaka geji ne na darajar farko a shedanci sannan sai ce wa sufidati shayatin a wannan wata mai albarka kuma ana ɗaɗɗaura shaidanu idan aka waye gari a ramadana kuma mutum iya shaidanci to ya zama shaiɗanul insi shi ɗin ma shaidan ɗin ne sai ce a cikin wata ɗin akwai daren lailatul qadr sai ce man hurima khairaha faqad hurim na'am man hurima khairaha ba khairu ba man hurima khairaha ba khairuha ba ya sa nasaba a wurin man hurima khairaha faqad hurim duk wanda aka haramta masa alkhairin daren lailatul qadari to ai an haramta masa kusan dukkan alherin duniya da lahira wata riwaya kuma ya zama man hurima khai rahu faqad hurim sai ya zama damirin ya udu ila ash-shahr sai kuma kan ramadan din hmm. in aka ce khairaha sai ya zama kan lailatul qadri ke komawa hmm. don haka kenan duk wanda aka haramta masa alkhairin watan ramadana babu kokonto an haramta masa alkhairi ninkin ba ninki yan uwa kada mu manta Allah ta'ala ya wajabta mana azumi ba wai kawai don ya wahalar da mu bane ba a dora mana azumi kawai don mu sha yunwa da kishirwa bane ba an dora mana azumi ne kawai don azabtar da mu ba an dora mana azumi ne saboda dora shin ibada ne a kanmu bayan ibada ne iya da alkhairai da falala ninkin ba ninki zuwa gare ka gare ni da gare su gaba daya kololuwa a wannan wata mai albarka daga cikin alkhairin azumi shine Allah ta'ala yakan ɗaukaka zukatanmu ya cika su da takawa ya kuma sa mu a cikin bayi masu takawa babu wata kalma ɗaya a musulunci da Allah ya gwama alkhairin duniya da lahira da ita kamar kalimatu takawa da ya zo maganan azumi sai ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun suratul baqara aya ta 183 yace ya ku masu imani an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta wanda suka rigaye ku al-yahudu wan nasara la'allakum tattaquna in kun yi azumin nan don Allah kun kiyaye ka'idodin Allah tabbas za ku samu ribar takawa a watan Ramadana tabbas za ku samu ribar takawa cikin azumin farilla da azumin nafila kula ga wannan a duk azumin da za mu yi a waɗannan kwanaki masu albarka a wannan ramadan shekara ta 1444 mu tabbatar muna auna zukatanmu muna tabbatar da cewa alaƙarmu da allah tana ƙara kyautatuwa babu bala'i a duniya da ya kai kana azumi amma azumin nan bai takaita sabon Allah gare ka ba babu fitina da taɓewa a duniya da ta kai a watan ramadana amma mutum bai jin alakarsa da Allah tana karuwa cin amanansa bai ragu ba karuwa yayi munafurcinsa bai ragu ba karuwa yayi zuki ta mallansa bata ragu ba karuwa ta yi rowarsa bata ragu ba karuwa ta yi to ai bala'i ya kai iyaka a ka'ida shine a duk kwanakin ramadana ran ɗaya ga ramadana ya zama alaƙar mu da Allah ta fi ran kwanan ƙarshe na watan sha'aban biyu ga ramadana ya dace zama alaƙar mu da Allah ta fi ɗaya ga ramadana ranar ashirin ga ramadana ya dace zama alaƙar mu ga Allah ta fi ashirin da ɗaya ran ashirin da tara ga ramadana ya fi ranar ashirin da takwas ga ramadana to wannan shine ana cin ribar azumi kuma hikiman farlanta azumi yana samuwa mafhum tayyib kula ga wannan wajibi ne mu wa kanmu abin da ake cewa self assessment ko self evaluation ko self judgment wato kai wa kanka da kanka hisabi kai da kanka kai wa kanka hisabi kaga wannan abun kana yin sa yadda ya dace ko baka yin sa yadda ya dace kula ga wannan iya da matukar muhimmanci mu wajabta wa kanmu mu auna ayyukanmu a cikin wannan wata mai albarka da fata da bege da kuma roƙon Allah subhanahu wa addu'o'in da muke yi dare da rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam iya cewa inna lillahi fi kulli yawmin wa layla utaqa minan nar fi shahri ramadan wa inna li kulli muslim da'awa yad'u biha fa yustajabu la wannan hadisi iya cikin littafin sahihu targhib wa tarhib na ta hakikin Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alai hadisi na 987 yana cewa inna lillahi lalle Allah iya da shi fi kulli yawmin wa laila a cikin dukkan dare da rana utaka jama'ar da yake yantawa daga wuta zuwa ga aljanna a duk dare akwai jama'ar da Allah yake yantawa da yan wuta ne yanzu an bai da su aljanna a duk dare akwai kana iya cewa dukkan awa 24 a cikin ramadana ana fitar da ana fitar da two batches na jama'ar da ake yantawa daga wuta zuwa ga aljanna sai a kula da na'urori suna shigowa ciki ko? a kula matuƙa da gaske don haka in kai azumi ɗaya a wuni ɗaya akwai batch guda biyu idan muka yi azumi 29 an samu batch ɗaya-ɗaya guda 58 in mun yi azumi 30 akwai guda 60 list ne ake haɗawa sunaye ne za a tara da yawa da 'yan wuta ne yanzu an kai su aljanna in ramadan bai da wata fa'ida sai wannan wallahi al'adim ya dace mu rika yi wa juna bushara da zuwan watan ramadana muna zubar da ruwa a ƙasa muna sha don farin ciki kuma ya dace mu zubar da hawaye na murna ba na bakin ciki ba saboda zuwan azumin watan ramadana duk mai imani da imani ya taba zuciyarsa a duk inda aka ambaci wuta yana ji lalle bala'i ya kai bala'i shi yasa magabatan mu ba su da sauki akan ambaton wuta akwai matashi mai sunansa aliyu bunu fudailu bunu iyab shi ko sallah ya zo yana sallah bayan babansa fudailu bin iyab in ana karatun sallah a bayyana ba a karanta ayar da Allah yake kiran wuta idan yana sallar in an karanta zai faɗi ya suma saboda tsoron wuta ran da Allah ya kaddara ajalinsa a sallah fa sallah ya fito ta sallan alfijir sallan asuba ana karanta qur'ani kawai aka karanta ayar wuta ya faɗi ya suma daga nan kuma ya wuce bai dawo duniya ba da wannan ake masa kirari da qatilul qur'an mutumin da ƙur'ani ya zama sanadinsa in dai an ambaci wuta zai faɗi ya suma amma a yanzu sai ambaci wutan wani ma murmushi yake yi shi bil hakika ba alama ce ta masu imani ba kuma wata ce da Allah yake cewa inna li kulli muslim da'awa yad'u biha fa yusajabu la dukkan wani musulmi iya da tabbas iya da garanti babu ko kokonto in dai musulmi ne na kware ya roki Allah to Allah zai biya masa bukatunsa na alkhairi dukkan musulmin da ya addu'a a wannan wata insha Allah ta'ala Allah zai amsa masa me ya dace mu yi muna da bukatu yinsa ranar asabar da lahadi in allah ya kai mu wannan asabar ta jibi asabar ɗin farko a cikin watan ramadana ɗin nan za a fara tafsirin dukka tafsirai da ake na yamma da kuma na asabar da lahadi wanda ake karfe ɗaya zuwa karfe 12 dukkaninsu akwai dama maza da mata suna iya halastansa mace na iya zuwa na yamma tana iya zuwa na safe asabar da lahadi namiji yana iya zuwa na yamma yana iya zuwa na safe bambancin a tafsirin yamma maza su ake ba wa audawiya su ne a cikin masallaci mata suna bangaren da suke sallah a cikin wannan masallaci daga baya in aka zo tafsirin asabar da lahadi mata su ake ba wa priority aulawiya su suke shigowa cikin masallaci maza suna zama daga waje ko kuma a uncompleted bangare na wannan masallaci su saurara tafsirin yamma ana yinsa da harshen hausa tafsirin asabar da lahadi ana yinsa da harshen turanci don haka duk wanda bai jin turanci ya yi haƙuri kare takura mana da yamma mai taho tafsirin asabar da lahadi ya saurara wanda kuma yake buƙatar na hausa kada ya matsa mana asabar da lahadi ya ce sai an yi da hausa a'a ya yi haƙuri ya zo wannan darasin a haƙalla dai ba zan samu matsalan cewa in kai hausa a ce ba a yi turanci ba a yi turanci ba in kai turanci a ce ba a yi hausa ba kowa sai ya haƙuri da abin da ya samu wannan shi ne matsayin da na ɗauka haka za a insha Allah kuma na hau kujerar mai kujerar naki wannan akwai veto power kenan ko na hau kujerar naki wannan ba majalisar ɗinkin duniya ba ne majalisar tafsirin annur ne <laughs> so sai a yi da haka ya zama dai garin abuja babban gari ne muna da 'yan uwa da dama da suke so su amfana daga kudancin najeriya wasu ma daga north central suke amma hausan bata ishe su ba so ashe akwai haƙƙinsu a kanmu na mu isar musu da saƙon allah to saboda karancin lokaci haka muka raba shi asabar da lahadi insha Allah tafsiri ne na turanci maza da mata na zuwa amma priority ga mata <coughs> tafsirin yamma da hausa maza da mata na zuwa amma maza ne a gaba gare ni su ne priority amma kowanne mutum ya zo in iya da tambaya ya rubuta idan masu karantawa sun ga ta dace suna gabatar da ita amsa ta Allah ya sa mu wanye lafiya Allah ta'ala ya taimake mu na san dai akwai media stations da yawa kuma ba na so ya ɗauke lokacin gaba daya injiniya ibrahim an samu da media sofa da za su isar da tafsiri a yau na farko an samu guda 48 eh, a list din amma saboda karancin lokaci ba zan karanta ba a yi hakuri a bashi haka sai kun gama gyare-gyare saboda lokaci za a samu canjin lokaci ah, ina zaton dai mafiya yawa lokacin da aka saba ne ko to akwai midiya da dama a garuruwa kamar kano da aka saba haka suke a bauchi akwai kamar nta bauchi channel goma zuwa sha ɗaya na dare haka kuma akwai tara zuwa goma na rana albarka a rediyo a bauchi akwai nta jos network akwai africa tv 3 akwai nta zaria akwai queen fm zaria akwai nta maiduguri akwai nta kaduna akwai nta gombe sannan kuma akwai nta sakwato nta birnin kudu virgin fm sannan duka waɗannan daga kebbi ne akwai sunna tv goma zuwa unity fm duka akwai progress radio daga gombe akwai alhaji akwai kuma fombina fm yola goma zuwa sha akwai rahama tv kano akwai jigawa television dutse akwai freedom radio dutse akwai radio jigawa dutse akwai sawaba fm radio hadeja akwai muhasa fm kano akwai nasarawa state uh, meloni fm radio akwai alfa radio daga kumasi ghana lokuta guda biyu akwai ybc radio damaturu akwai brtb maiduguri akwai brtb na rediyo da talabijin duka daga maiduguri akwai ditv daga kaduna akwai alheri rediyo daga kaduna akwai alfijin rediyo daga katsina da lokutansu daban-daban ina fatan a yi sharing din sai a sa su a social media shafin da ke biyarin sunana ina ga sai ku saka waɗanda suka ɗauki nauyi akwai alhaji ibrahim gerawa akwai professor awal mansur birdawa professor aminu ahmad professor sahalu junaidu professor muhammad bello abubakar alhaji lawal shehu dalhat alhaji shehu abubakar alhaji ibrahim Bagudu architect muhammad ɗanladi alhaji habu mu'azu alhaji abdul dola malam inuwa foundation hadeja honorable ahmad wadada sheikh ridwan daga katsina injiniya ibrahim inguru uh, pizek habitat limited hajiya yahaya Air Base foundation rabi'atu kabir malam bello na gari dukkansu allah ya biya su da gidan aljanna idan an kammala listin bayan kwana biyu zan karanta shi gaba ɗaya a nisan insha allah ta'ala for record ko allah ya biya su da gidan aljanna allah ya ji magabatan su allah ya mana tarayya da su a cikin wannan aiki na alkhairi ina da yakinin shekara da ta gabata darasi na karshe mun tsaya ne a cikin suratu ali imrana amma abu na gaba shine akan wace aya aka tsaya kuma akan wace za a tashi muhimmi shine kan wace aya za a tashi wannan barin ba ku fili tukunna ina fatan ba za a yi dogon debate ba ko to ramma isa gwani na gwanaye ya ce za a tashi a Walaya a amura kum an tattakhidul mala'ika wanda biyi na amma za a ya amura bil kufuri ba da iz antum na zai zama ali imran aya ta tamanin kenan ko haka ne kun amince da shi eh. to za mu tashi kenan insha Allah ta'ala akan ali imran aya ta tamanin mun tsaya akan ali imran aya ta saba'in da tara bara a ramadana shekara ta dubu uku ayar da muka tsaya shi ne faɗin Allah ta'ala da ya ce wa ma kana li basharin ayyutiyahu Allahul kitaba wal hukuma wan nubuwa thumma yaqulu lin nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bimakuntun kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun Allah ya ce baya dacewa ga mutum bai kamata ga mutum ba musamman annabi wanda ya fi kowa daraja a cikin mutanensa Allah ta'ala ya bashi littafin da ya saukar masa ya ba shi hukunci da yake tsakanin mutane kaza halal ne kaza haram ne wani buwa kuma ya zaɓe shi a matsayin annabi sun ya ƙula linnasi kuno ibadan limin dunilla sannan ya dawo daga baya ya ce wa mutane ku bauta mini ba Allah ba babu annabin da zai wannan ko kaga an ce wani annabi ya ce a bauta masa wallahi alazim zuki ta malla aka masa babu annabin da ya zo ya ce a bauta masa Ko wani annabi sa daya shine a bauta wa Allah subhanahu wata'ala wahdahu la sharika la don haka shi zaki ce bai kamata a ce sun faɗa ka ba kuma ba za su faɗa ba mafhum an yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin sai dai abin da annaba suka gaya al'ummominsu ku kunu baniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba ku zama rabbaniyai bayan Allah masu tarbiyya bayan Allah masu nagarta saboda me bima kuntum tuallimuna alkitaba saboda abin da ku kasance kuna me karantar da littafin da Allah ya saukar muku wa bima kuntum tadrusuna kuma kasancewar kuma kuna dirasa kuna koyan littafi din wato kuna koya kuma kuna karantarwa wannan kuma ita ce sunna ta kowace annabi dukkan annabi ya zo ya isar da sakon Allah shine la ilaha illallah shi annabi rasulullah ne na biyu abin da ya karantar da mutanensa shine a bauta wa Allah shi kuma annabin a masa biyayya don haka haƙƙin annabi shine wajibi a bi bauta kuma ba shi ake bautawa ba Allah ake bautawa subhanahu wa ta'ala Allah ya ba mu ikon yi wa annabinsa biyayya ya kuma ba mu ikon bauta masa subhanahu wa ta'ala Allah ya sa mu wanye lafiya za mu tashi daidai kan aya ta 80 wannan mun yi waiwaye ne adon tafiya musamman saboda alakar ayan bayar da wanda za mu tashi harma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله Allah ta'ala ya ce wala ya'murakum ba zai umurce ku ba an tattakhidul mala'ikata da ku riƙi mala'iku wannabiyina da annabawa arbaban abin bauta ai abin bauta min dunillah koma bayan Allah a ya amurukum shin wani annabi zai zai umurce ku bil kufuri da kafirci ba da izantun musulmuna bayan shi ya karanta da kuka zama musulmai ai ba zai yi ba ba zai yi annabi ya zo ya karantar da kai kai ka musulunta kuma bayan nan ya dawo daga baya ya umarce ka da kafirci ba abin da karshen ayar ke bayyana mana bautan wani koma bayan Allah kafirci ne wala ya amurakum ba zai umarce ku ba wannan ladin wace la ne la ta ne ko ta nahayi na la annafiya ce korewa ne don haka ta nafyi ne la nafiya ce kuma sai gaban ya zo ya amurakum sai zo da nasaba hmm. aka ce wala ya amurakum in me hikimar malamai suka ce tafsiri mafi inganci shine cewa wannan magana ce ma'atufatun ne hmm. alal aya as-sabiqa an dora ne akan aya ta baya hmm. inda Allah ya ce ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwa thumma yaqula lin-nasi sannan wala ya amura ko kaga tunda thumma kula. kaga ga lamu akai an yi nasaba ko sannan kuma wala ya amura kum sai zama atsafin akan wannan ne wannan shine hikiman daukan nasaba da shine babu yadda za a yi annabi da Allah ya bashi annafta ya bashi littafi da ilimi kuma ya zo ya karantar da ku addini sannan daga baya ya dawo ya ce ku rike shi ko mala'iku ko annabawa abin bauta koma bayan Allah wannan magana korarriya ce ɗari bisa ɗari ba za ta taɓa tabbatuwa ba wannan shine dalilin nasaba wala ya amurakum a wata kira kuma wala ya amur wala in ka ce wala ya amurkum a cikin kira'a ce tabbatacciya daga manzo Allah sallallahu alaihi ya za ka yi da daurin kuma a lokacin ta nahiya ko a nan din malamai suka ce ba za ta zama la annahiya ba tana nan akan annafiya dinta sai dai a ce daurin ya zo kawai littakhfif ne amma ba dauri ne da yake da muhalli a cikin li'irabi ba an yi ne littakhfifil kalam sai a ce wala murukum saboda qur'ani iya da wannan uslubin maganarsa tana ɗorewa baka jinta akan harshe tana targadewa tana karkacewa zaka ji ta a ɗore take to saboda ɗorewar magana ɗin wannan wala ya amurukum jazma da aka yi an yi ne litakfif amma a ka'ida an ka zo li'irabi ba dalilin lamun aka yi ba don lamun ɗin nan nahiya ce ba la'an nafiya ba ce inda la'an nahiya ce to tana iya yin ɗauri amma la'an nafiya fa ba za ta ɗaure ba mafhum don haka wala ya'murukum ko wala ya'murakum duka sun tabbata Allah ba zai umurce ku ba ko kuma annabin da Allah ya turo annabi Musa annabi Isa annabi Ibrahim annabi Nuhu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin su su har sauran annabawa ba za su taba umurtan ku an tattakhidhu da ku rike almala'ika mala'iku wannabiyina da annabawa arbaban abin bauta ba kalmar almala'ika da kuma annabi na mala'iku da annaba su aka fi riƙewa a tarihin duniya abin bauta me dalili babban dalili saboda shine cewa a dukkan halittu da Allah yi a cikin jinsi jinsin mutane da jinsin mala'iku ya fi kowanne daraja amma kamar fahimtar shekul sam rahimahullah min bidayatul khalq jinsin mala'ika ya fi daraja amma nihayatul khalq jinsin ɗan adam ya fi daraja shi yasa in muka shiga aljanna ai mala'iku ke zuwa gaishe mu amma a farkon halitta mu daga tabo ne su kuma daga haske ne kaga bidaya na halki origin din su yafi amma in ka samu salihan bayi in suka shiga aljanna ai yan gaisuwa da yan fadan su su ai mala'iku ne suke zuwa gare su suna musu sallama salamun alaikum saboda me bima sabartu ai kaga su suka zo suke wannan sallama me dalili saboda darajar jinsin mu akan nasu a wannan wurin wannan matsala ce khilafiya bainal ulama muhimmin abu da shine mala'iku Allah ya ɗaukaka darajar su darajar da Allah ya ɗaukaka sai aka samu mutane saboda jahilci wasu da son rai a tarihin duniya suna bautawa mala'iku annabawa Allah ɗaukaka daraja su akan gaba garin mutane saboda wannan daraja sai aka samu wasu suna bauta musu maimakon su yi wa annabawa biyayya su bauta wa Allah sai suka manta da Allah wal iyadu billah suka tsaya bauta wa annabawan da Allah ya turo da a musu biyayya ba a bauta musu ba sai zama a mafiya yawan bauta da aka samu bautan mala'iku da bautan annaba ya fi yawa kalmar almala'ika asalin kalma din a wurin malamai na luga an same ta daga kalma na ma'alak Al-ma'alak kuma min al'aluka kalmar al-ma'alak daga kaman al'irsal ne Al-ma'aluka kuma kaman a ce al-risala don haka tushen kalmar ainihin mala'ika daga aike ne don haka almala'ika shi mai iya zama mai iya zama ɗan aike a kenan kamar yadda Allah ya turo annabawa ya turo mala'iku a matsayin ‘yan aike don su kawo sako zuwa ga annabawa ya kuma turo su yan aike saboda ko su ɗauki rayukanmu in lokaci yayi, ko su raba arziki tsakaninmu ko su yi gadin wuta ko su yi gadin aljanna ko kuma kula da tsirrai ko kuma busa ran ɗan tayi a cikin mahaifiyarsa gaba na haife shi ko abin da ya kamata da haka za ka kake nan su ma cikinsu akwai yan me akwai yan aike a rama za ka yi ba mu misalin inda za mu samu kalmar mala'ika da alaka da aike na arrisala Allahu yastafi min al-mala'ika الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير جزاكم الله خيرا سورة الحج آية 75 الله تعالى يتي الله يصطفي من الملائكة سيتي رسلا الله يصطفي من الملائكة رسلا a ce a cikin mala'iku Allah yakan zaɓi manzanni ya aike su sai ce wa minan nasi ai wa minan nasi ma rusulan shine magana Allahu yastafi min mala'ikati rusulan wa minan nasi rusulan so kaga a nan wurin almala'ika zama kenan dan aike ne don shi yasa zama kalmar almala'ika na da alaka da aike kuma alhamdulillahi fatiri samawati wal ardi ja'ilil mala'ikati rusulan hmm. kaga uli ajlihatin masna wa thulatha wa ruba sai ce yazidu fi khalqi ma sha. kaga muhallu shahid sai ce mai fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan kuma uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba haka asalin kalmar mala'ika na da alaka da aike shi yasa dukkan mala'ikun da Allah ya halitta a duniya babu mala'ikan da bai da aiki duk yawansu kuma a magana mafi inganci a halittan duniya ya adadin mala'iku ya fi namu ninkin baninki tare da sun fi mu girma akwai mala'ikun da girman su ba zai iya duniya ba su dauke su ba wannan planet da muke kai akwai mala'ika ɗaya da idan ya shigo ba za su iya daukan sa ba ta masa kada dukkan wannan continents din South America, North America, Europe, Africa, Asia, Australia wallahi dukkanin duniyan nan ba inda za ta dauke shi bare a masa daki <laughs> to yanzu ni da kai dan cus to da Allah idan muka ki bautan Allah wa muka cuta kanmu muka cuta saboda su mala'ikun nan fa ba sa sabon Allah shi yasa ake waɗanda suke da jahilci da sauran suke bauta musu in ka duba yadda Allah ya describe mala'iku a Qur'ani kai ka san halitta ce ta daban babu kokwanto a wurin bin Allah sun fi jinsin dan adam ba ninkin ba ninki sun fi mu shi yasa a jahilce ko a son rai ake bauta musu amma su ba abin bauta ba ne su ma bayan Allah ne kuma halittun Allah ne da ya raba musu aiki kuma suka tsaya akan aikinsa arama ba mu misali biyu ko uku akan biyayyar mala'iku ya ayyuhallazina amanu anfusakum wa ahlikum رسول الله ya yi zago to jazakallahu khairan waɗannan misalai a ran ya bamu na farko ya ayu halladina amanu ku anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna muhad wannan cikin suratul tahrim aya ta shida muhallu shahid Allah yace la ya'suna allaha ba sa saba wa Allah ma amarahum abin da ya umarce su kuma wa yaf'aluna suna aikata ma yi yu'maruna dukkan abin da ake umarni da shi su ba sa saban Allah na biyu ya kawo mana cikin suratul anbiya ko aya ta 26 rabinta da ta 27 da ta 28 idan muka dauki rabin ta 26 shine ibadun mukramun Allah ya ce mala'ikun nan wasu bayi ne halittu ne masu me masu daraja da nagarta sai ce la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya amaluna ba sa taba ketare umarnin Allah ko da wata magana ne iya abin da aka umarce su anan suke aikatawa ba sa ketarewa inda ma mun koma baya kaɗan aran ma'aya ta shida ai ya ce yusabbihuna laila wan nahara la yafturun ko Su ma an biya aya ta ashirin ya ce su dare da rana tasbihi suke wa Allah abincinsu su ne tasbihi su mala'iku halittu ne na gaibi a wurin mala'iku gaibi ne sai imaninka ya kai imani ya kai geji za ka zama duk abin da Allah ya faɗa kai ka yarda saboda babu abin da ke da wahalan yarda kamar abin da baka gani ba to shi yasa imaninmu annabi yakan yaba mu yan baya da bamu gan shi ba bamu rayu da shi ba muka amince muka gaskata kuma muka tsaya muka bi sunnarsa babu dare babu rana ya ce to waɗannan mabiya mabiyana 'yan na abun yabo ne waɗanda suka rayu da ni sun ga mu'ujizozi na Allah ido da ido amma wani bai rayu da ni ba kuma ya amince da duk abin da aka faɗa a na kuma ya zauna a kai ya yi imani da shi shi yasa annabi yake yawaita yabon 'yan baya masu zuwa bayan ya faku sallallahu alaihi wa sallam so su mala'iku halittu ne na gaibi ido bai gansu ba a cikin mu amma mun yadda mun amince na biyu daga cikin siffarsu ibadun mukramuna ne na uku ba sa ƙetare iyakar Allah la na bil qawl na hudu yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun na biyar kuma sai ce me la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun daga cikin siffarsu ba sa cin abinci ba sa shan abun sha ba sa mu'amala ta aure menene abincinsu in suna son cin abinci su ce subhanallah tasbihi wannan tasbihin shine abinci shinkafan da miya shine shinkafa da wake shine dan wake shine indomi in ruwa za su sha ko juice sai su ce subhanallah shine yusabbihuna al-laila wan nahar kuma ba sa dainawa sannan ba sa bacci haka Allah ya halicce su kuma a cikin halittansu ya tabbata a suna cewa ba inda ya tabbata cewa ko suna jinya irin tamu haka Allah ya halicce su komai zanzan ɗari bisa ɗari tonin su ne mala'iku adadinsu iya da tsananin yawa da babu nasu da ya ce ga adadinsu amma sai dai ana iya gane adadinsu a cikin wasu hadisai min babil misal da zan iya bamu misali akwai hadisi da fiye halitta sun ke cewa mafi sama maudi'u a cikin sama mafi sama mafi ha maudi'u arba asabi illa wa malakun wadi'un jabahatahu sajidan lillah wannan hadisi iya cikin sunan na imam at-tirmidhi rahmatullahi alai hadisi na 2312 annabi tsira da aminci sabbata a garke cewa dukkan girman sama da dukkan girman sammai da muke gani babu wani fili a duk sammai da ya kai dan adam ya sanya hannunsa wannan yatsu guda hudu banda babbar yatsa haka a duk girman sammai face a daidai wurin akwai wani mala'ika da ya sa goshinsa a lokacin yana yi wa Allah sujada duk girman sammai babu inda hannun dan adam zai tsaya kwatankwacin haka face akwai goshin wani mala'ika yana yi wa Allah ta'ala sujada siffa ta biyun kana son gane yawan su duba hadisin al-mi'raj hadisin al-isra wal mi'raj tafiyan dare da aka yi da fiyayen halitta da mi'raji haurawa da shi da aka yi sama fiyayyen halda ke cewa farufi ali albaitul ma'amur sai aka ɗago mun wani wuri albaitul ma'amur iya can saman sama albaitul ma'amur daga nan aka fara saukar da ƙur'ani daga lauhul mahfuz zuwa baitul ma'amur shine sauka jumlatan wahida daga albaitul ma'amur kuma zuwa ga fiyayyen halitta mufarrakan fi khilali 30 wa ishirina sana 13 sana fi makka wal ashara fil madina sallallahu alaihi wasallam wannan albaitul ma'amur din annabi ce sai aka daga masa a daren da aka yi tafiyan sama da shi ce sai in tambayi fasaltu jibrila sai in tambayi mala'ika jibril alaihi salam me wannan sai ce huwal baitul ma'amur yace a wannan baitul ma'amur din yadkhulu fihi 70 alf malak mala'ika dubu saba'in ke shiga cikinsa a kowace rana idan suka bauta wa Allah suka fito har abada ba za su ƙara dawowa ba shi albaitul ma'amur duk ran da duk kowace rana mala'ika dubu saba'in ke shiga in ya fita har abada ya gama shiga ciki babu nassin da ya gaya mana shekarun halittar duniya amma according to the national geographic ita ce cibiyar sanin tarihin halittu na duniya ta ɓangaren binciken kimiyya wallahu ta'ala a'lamu bisawa. binciken da suka yi suka ce duniya ita kanta ba hubaitul ma'amur ba wanda bayan sa aka yi ta a kiyastawa mafi kankanta shekarun duniya ya kai shekara biliyan hudu da miliyan biyar da arba'in. shekara biliyan hudu da miliyan biyar da arba'in. kuma sun bi ne ta bangaren bincike musulunci baya kora sayin sai dai in sayin din ya ci karo da qur'ani ko hadisi ingantacce shekara nawa biliyan hudu da miliyan 540 to kai lissafi a ce baitul ma'mur ma iyakacin shekarunsa kenan a ce kowace rana mala'ika dubu saba'in ke shiga ya ibada ya fita kuma ba zai ƙara dawa ba don allah wannan adadin su nawa ne ka yi dubu saba'in kawai sau biliyan hudu da miliyan ɗari biyar da arba'in national geographic time da suke binciken halittar duniya abubuwan da suke ciki sun samu dutse a cikin kasar canada da mafi kankanta shekarunsa da aka samu shine shekara biliyan hudu da miliyan hamsin suka je australia shine kusan karshen duniya don daga nan sai new zealand bayan nan baka da komai sai ruwa suka samu a kasar sun samu dutsen da shekarunsa ya kai shekara biliyan hudu da miliyan ɗari uku to duwatsu kuma suna recycling kansu rocks suna recycling kai da suka duba history na recycling sai aka samu akwai masu shekara biliyan hudu da miliyan ɗari hudu akwai masu shekara biliyan hudu da miliyan ɗari biyar sai suka ce to kaga wannan a cikin halittun duniyan ma mun samu abun da ya kai shekara biliyan 4 da miliyan 500 da halitta to yayi albaitul ma'mur in aka ce kullum mala'ika dubu saba'in ke shiga ya yi bauta ya fita ko ba zai kara koma ba har karshen duniya don allah adadin su waye sani in ba allah ba amma dukkanin su layi a sunan a amma amarahum wa faluna ma umaruna kuma muna imani da su wanda aka kira sunansu da aikin su mu yi imani waɗanda aka kira a dunkule irin waɗannan duk yawansu dubu saba'in din nan mun amince Allah ya halicce su mun amince da su da ya bayyana ba ma inkari mun tabbata akan haka kuma mun amince su halittu ne na gaibi amma akwai wanda Allah ya kira sunayen su su sai mu yi imani da sunan da kuma aikin da Allah ya ba su arama kana da misalan wanda aka ba mu su a Qur'ani specifically da suna man kana aduwan lillahi wa malaikati ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين باب ونكو أوكي ونادوا يا مالك لي يمشون فإن الله قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون جزاكم الله خيرا فإن الله فإن الله وملائكته ba da mu alamma jazakumullahu khairan man kana aduwan lillahi wa mala'ikatihi wa jibrila wa mikala fa inna allaha aduwwun lil kafirin wannan bakar aya ta 98 kaga mun samu mala'iku biyu anan na farko jibril na biyu mika'il sai kuma ya kawo mana wa nadaw ya malikul yaqdi alaina rabbuk qala innahum makithun cikin suratul zuhru ba arab ba zai zama aya ta 77 kaga mun samu maliku shine khazinun nar shine mai gadin wuta Allah ta'ala ya sa a lahira ba za mu ta kusa da inda yake ba hmm, shi wuta yake gada insha Allah ta'ala wanne ne mai gadin aljanna ridwan amma shi bai zo shi a cikin qur'ani haka ba hmm. to wannan alhamdulillah mu ta wurin nan muke roƙon Allah ta'ala ya ya kai mu sai kuma na karshe da aran ma ya kawo mana shine wanne qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum kaga kul ya tawfakum malakul maut shine sunan mala'ika kalmar azra'ilu a magana mafi inganci a cikin isra'iliya da aka same shi amma sunan bai tabbata a sunna ko a qur'ani ba sunansa ya zo a qur'ani shine mudafun wa mudafun ilayhi sunansa malakul maut kuma haka ya tabbata a sunna wannan cikin suratul sajda aya ta 11 kaga mun samu malakul maut in nace raqibun wa atidun kamar yadda yazo cikin suratul qaf ta nawa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi sha bakwai ka kusa dai sha takwas to matsa gaba shikenan to nan yayi zai zama sha takwas to ka dauki raqibun atidun a magana mafi inganci ba suna bane siffa ne don ya ce ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atidun so ana bayanin siffar wannan mala'ikan da ke rubuta ayyukan alkhairi da kuma aiki na sharri so wannan mala'iku din an samu wasu saboda jahilci wasu saboda son rai suka koma suna bauta musu almala'ika da wannan spelling din almala'ika ya zo wuri 68 a ƙur'ani malak ya zo wurare guda goma a ƙur'ani sannan malakan da nasaba haka tare da tanwini wurare guda uku sannan kuma malakai ne. an samu wurare guda biyu 68 ga goma 78 sannan mala'ikatahu ko mala'ikatahu ko mala'ikati an samu nawa guda biyar so kaga 68 ga goma malak ya zama nawa 78 ga biyar mala'ikatahu ya zama nawa 83 ya zama 83 ga kuma malakan guda uku ya zama nawa 86 ga ne guda nawa biyu biyu ya zama 88 to wannan shi inda Allah ya kira mala'ika Qur'ani sau 88 amma da sufeli kala kala ko a jam'i kamar malakai ne ai biyu ne min babin misal ai gashi dan a fili ko ga na farko a bakara mun karanta shi Umar ta tatul shayatin ala mulki sulaimana wa ma kafara sulaimanu walakin na shayatina kafaru yuallimuna an-nasa sihira wa ma unzila alal malakai ne na biyun ka koma cikin suratul araf ka nemo shi ma bismillah mu ci gaba ko wannabiyina da kuma annabawa annabawa ma akwai masu rike su a matsayin me a matsayin abun bauta tare da cewa babu annabin da Allah ya turo don abauta masa haƙƙin annabi a kanmu shine mu masa biyayya haƙƙin Allah a kanmu kuma shine mu bauta masa duk inda aka bauta wa annabi to an masa abin da ba haka Allah ya ce a yi ba kuma babu annabin da ya zo ya ce a bauta masa dukkan annabin da ya zo ya ce a bauta wa Allah ne shi kaɗai amma shi annabin abishi. Mafu, mafhum tayyib don haka annabawa su ma ba su ce a bauta musu ba kuma babu annabin da ya zo ce a bautawa wani annabi da ya rigaye shi kalmar annabi daga annaba ne annaba kuma yakan zo da ma'anin menene labari mai girma annabi kuma wanda ake zuwa masa da labari daga sama ce yasa Allah ya ce amma ya ta sa'alun anin naba'il azim to kalmar annaba daga na aka samu annabi ai bi ma'ana alladhi ya'ti ilaihil khabar minas sama kalmar annabi na nan kuma ya dauki dukkan manzanni dukkan manzanni sun shiga duk inda aka kira annabi aka yi shuru a jam'i amma ba a ce an rusul ba to dukkan an rusul sun shiga saboda dukkan rasul ai manzo ne a dukkan rasul ai annabi ne mafhum tayyib ya zama an rasul ta inda ya zo da shari'a sabuwa annabi kuma ya tabbatar da saƙon annabawa da manzanni da suka rigaye shi wannan kuma adadin annaban da Allah ya kira Qur'ani 25 mun karanta su a shekarun baya guda 17 ga sunan a fili ko a cikin wani sura na'am suratul an'am jazakallahu khairan daga watilka hujjatuna aya ta 83 84 85 da 86 don haka arbaban abin bauta arbab jam'i ne na rabbu rabbu kuma shine ake cewa ubangiji da Hausa shine wani abu da ake bauta masa amma asalin kalmar rabbu in an faɗa zuwa ga Allah iya nufin shine al-khaliq al-malik al-mudabbir shi Allah a matsayinsa na rabbu mai halitta ne mai mallaka ne kuma mai jujjuyawa ne kuma duk abin da ya gada dama haka ake yake yi mafhum da haka arbaban ya zama jam'u taksir ne da haka wala ya amurakum babu annabi da ke umurtanku an tattakhidhul mala'ika da ku rike annabawa wan nabiyina da annabawa arbaban a matsayin abun bauta koma bayan Allah ayya amurukum shin za su umurce ku ne bil kufri da yin kafirci ba'da iz antum muslimuna bayan ku kun zama musulmai ayya amurukum wannan istifham ne hmm. amma istifhamul inkari ne hmm. ma'a tawbih fihi wato ana tambayan ku ne amma tambaya ta kalubalanta tambaya ta challenging ana kalubalanta ku ne tare kuma da aibata da muzanta masu aikata irin wannan aiki din masu aikata irin wannan aiki din su ne masu me masu rike annabawa da manzanni abin bauta shi sa annabawa da manzanni in ka duba sakonninsu babu shubuha a ciki cewa Allah za a bautawa don haka a yi amurkun bil kufuri shin zai umurce ku da kafurci ne ba'a da bayan iz antum muslimuna kun kasance musulmai wannan kuma yake ƙara bayyana mana dukkan annabawa da Allah ya turo ga al'ummominsu sun amsa sunan musulunci imma a matsayin addini ko kuma musulunci a matsayin masu miƙa kai zuwa ga Allah da miƙa wuya zuwa gare shi shi yasa za ga annabawa da dama mabiyansu na aiki da kalmar al-islam ba wai ana nufin a lokacin shine suna rasmiyan da aka sa wasu ba sai dai dukkan addinan da Allah ya turo a duniya sun yi taro akan abu ɗaya abu ɗaya shine al-istislam shine babu dama ka zama mai biyayya zuwa ga Allah mai bauta ga Allah da biyayya ga annabinsa sai ka yi musulunci ma'anin musulunci daga cikin ma'anarsa akwai miƙa wuya a yi abin da aka ga ya dace da kai kai bawa ne na Allah ba ka musu akan duk abun da Allah subhanahu wata'ala ya aikata da kai don haka daga cikin manyan darussa da muke koya a cikin wannan aya na farko shine wajibi ne mu yi imani da Allah ya halicci mala'iku akwai aƙidun da suke kore halittun mala'iku akan siffar da muka sani sai su mai da shi wani abu kaman dodorido a ce ba su kaza ba su kaza ba su kaza har akai matakin da an kore komai wajibi mu amince Allah ya halicci mala'iku na biyu siffofin da ya basu na girma da adadi da halittan ba sa ci ba sa sha تسبيحي نه dole mu amince da wannan cewa wannan adadin nasu haka yake wajibi mu imani da girman halittan da Allah ta'ala ya musu kamar yadda zo a cikin Qur'ani suratul Fatir aya ta farko alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil mala'ikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba a cikin mala'iku akwai mai fuka-fuki daya akwai mai fuka-fuki biyu akwai mai uku akwai mai hudu Allah ya ce yana ƙara wani fuka-fuki fiye da guda hudu mala'ika jibril fiyayyen halitta ya gan shi a cikin lailatul isra wal mi'raj kamar da muka a wancan hadisi na bukhari 164 yake cewa mala'ika jibril laho sittu mi'a jina iya da fuka-fuki ɗaiɗai guda 600 da ya buɗe guda ɗaya sai tara dukkan sansanin sama da guda ɗaya a cikin guda 600 dukka sama ya tare ta ba a ganin ta da guda ɗaya biyar da da casa'in tara reserve ne kai nauyinka ko kilogram 300 bai kai ba to in ka ji bautan Allah ba kan ka cuta ba mu a cikin halittun Allah ai Allah ne ya karrama mu ai wallahi shi ya kambama mu inda an bar mu a haka zaki kada ya ishe mu bala'i yanzu dai da muka taru a nan nan ba wata halitta ta Allah ba ta sa riga ba ta sa wando ba ta da satellite ba ta da mota ba ta shiga jirgi ba ta da gida ba ta hawa intanet in ta zo nan sai mu watsa yanzu zaki kana juya ka ga zaki wallahi duk ana watsa za a yi sai dai su a rama masu ayoyi wani zai ce kai fa aka rama kallato ina ruwanka kawai yanzu ka juya ka ga zaki a nan wani wani sai ya je gida ya sha ya sha ruwa can zai ce ya malam mai tafsiri da ya sha kuwa malam ya sha kuwa to ya arama ya ya gwani abdullahi abbasariya shi ma ya sha ne ko yaya wani ho ba zai tuna ma da masu tafsiri da masu jan baki ba sai ya nutsu tukunna ya je gida amma duk waɗannan halittun Allah ya kambama mu a kansu hatta fa darajar mala'iku da muka ganin na da girman su da ibada in fa muka shiga aljanna fa su ne yan aika su ruka zuwa gaishe mu irin an zo ana taron mu ana tsara wannan eh. salamun alaikum bima sab mala'iku suke mana kai yanzu aka ce bako ya zo an ce ku taro shi ai iya nufin cewa bakon ya fi ku daraja kai mai tarye na'am ai shine protocol na tarye ko hmm. to amma duk da haka ga shi mala'ika a wannan matakin shiga aljanna ma Allah ya dauka kamu a kansu wannan duka me yake bayyana mana mu ƙara godiya ga Allah gaba na gaba bautan annabi haramun ne bautan mala'ika haramun ne gaba mai muhimmanci shine dukkan wani wanda ya umarci mutane su bauta wani koma bayan Allah ko shi ne ko waninsa to ya umarce su da kafirci me dalili saboda sunna ce ta Allah mutanen kwarai tun farkon duniya ana musu karya annabi isa an bauta masa bai ce a yi ba kuma ya tabbata a tarihin musulunci akwai salihan bayi da yawa da sun wuce an zo an yi karya an bauta musu kamar yadda Allah yake faɗa cikin Qur'ani ko da cikin suratul Nuh cikin suratul nuh qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghus wa ya'uq wa nasra وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين wannan cikin suratu nuh aya ta 22 da ta 23 kara ma hada ta 23 24 da 25 kaga dama muhallu shahi sai yake cewa me wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra abdullahi ibn abbas Allah ya kara masa dace wannan dukka sunayen bayan Allah na kwarai ne bayan sun shuɗe sun wuce sun rasu sai iblis ya sa aka fara bauta musu shi yasa wajibi ne duk mai karantar da mutane addini ya dora su akan bautan Allah shi kadai kar a bar mutane tsabar girmama malamai ya kai matakin bautawa malamai ba daidai ba ne. bauta Allah ta'ala kadai yake yi wa albarkar da kake nema a wurin malami shine ilimin da yake baka kai kuma in ka je kar ka ci amanarsa ka roki Allah ya taimake shi Allah ya ƙara masa imani ya kare masa imaninsa ya ƙara masa ilimi mai amfani ya jika magabatansa ya albarkaci zuriyarsa wannan shine albarkar kai wanda zaka ba wa malaminka hmm. amma ba wai albarkar na cikin in ya tofa kaki ka ya shi ba ne. a'a in ka sha wannan ka sha bala'i wannan fiyayyen halitta aka samu magabata sun yi wa a ƙa'ida ba a bauta wa malamai ba a bauta mala'iku ba a bauta wa annabawa bauta Allah ta'ala shi kada yake yi wa wajibi mu tsaya akan haka mu karantar da mutane akan haka mu bautar da su akan bautan Allah ba akan bautan mu ba mm. kuma wajibi ne in an bauta wani magabaci da kwarai a nuna cewa wannan bautan kuskure ne Allah ta'ala ake bautawa saboda yanayi na lokaci za mu tsaya akan nan wurin za mu tsaya tafsirin aya ɗaya kenan za mu tashi akan wa idza khadallahu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 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم